الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin san rana. Zango na biyu kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. To sai irin shirin da muke dauke da nan tafi bayan na fara karanta muku labaran duniya da dumi su. Muna kuma ɗauke da shirye-shiryen da suka haɗa da kokunsan da ke liƙa muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. muna kuma tafi da shirin nan na kisoshin salihan bayi sannan akwai mu da shirin nan na kisoshin rayuwa waɗannan na daga cikin jirin shirin da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurari za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa za a fara da jin labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. A wani lokaci yau Juma'a ne za a binne Shahid Ismail Haniye shugaban ofishin siyasa na kungiyar Hamas da Isra'ila ta kashe a birnin Tehran. Shugaba Joe Biden na Amurka ya bayyana cewa kisan gillar da aka yi wa shugaban Hamas ba zai taimaka wa tattaunawar tsagaita wuta ba. Najeriya an shiga kwana na biyu a zanga-zangar tsadar rayuwa a faɗin ƙasar a daidai lokacin da wasu jihohi suka sanya dokar hana fita. To kuma ga cikakkun labaran. A wani lokaci yau Juma'a ne za a binne Shahid Ismail Haniye shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar Hamas da Isra'ila ta kashe a birnin Tehran. kafin nan dai a jiya alhamis aka yi jana'izar sa a birnin tehran inda jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said alhamina'i ya jagoranci masa sallar jana'iza hanye wanda fitacce ne a fafatkar kare hakkin falastinawa ya daɗe yana gwagwarmaya kan kisan kare dangin da isra'ila take yi a gaza isra'ila ta daɗe da shan alwashin kashe hanye da sauran shugabannin ƙungiyar hamas hakan ne yasa ake gan ita ce ke bayan kisan da aka yi masa a birnin tehran iran da kungiyar hamas duk sun sha alwashin mayar da martani mai zafi kan kisan na ismail haniye shugaban amurka joe biden ya ce kisan gillar da aka yi wa shugaban hamas ismail haniye bai taimakawa tattaunawar tsagaita wuta a yakin da isra'ila take yi a gaza an samu karuwar zaman ɗaɗar a yankin yakin da ake yi a gabas ta tsakiya bayan kisan gillar da aka yi wa haniye a iran da ake fargabar ramuwar gayya kan isra'ila hamas da rundunar zaratan sojojin iran ta irgc sun tabbatar da kisan haniye wanda yake shiga tsakani a tattaunawar tsakita wuta a gaza ba zai taimaka wa tattaunawar ba in shi biden a tattaunawa da manema labarai yayin da suka tambaye shi kan ko kisan haniye zai tarwatsa tattaunawar ta wutar. kazalika biden ya ce ya tattauna da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ranar alhamis biden ya jaddada aniyarsa na tabbatar da tsaron isra'ila daga duk wata barazana daga iran ciki har da kawayenta hamas da hezbollah da kuma houthi biden ya kuma tattauna kan ya kuma tattauna kan kokarin tallafawa tsaron isra'ila da kuma mahimmancin rage zaman ɗaɗɗar a yankin wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da kisan gillar da isra'ila ta yi wa shugaban ƙungiyar hamas ismail haniya a tehran babban birnin iran yayin da wakilan dandadan na amurka da burtaniya suka zargi iran da janyo rashin zaman lafiya a yankin a ranar laraba ne majalisar ta kira wani zaman gaggawa kan kisan gillar da aka yi wa hane bisa buƙatar iran inda kasashen rasha da algeria da kuma china suka yi maraba da hakan da yake jawabi a wajen taron jakadan china fukong ya ce kasar ta yi kakkausar suka ga kisan gillar da aka yi wa haniye kazalika wakilin algeria a majalisar ɗinkin duniya amar ben jama ya ce muna kan hanyar zuwa ga bala'i yana mai cewa harin isra'ila wani ta'addanci ne wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma iko da 'yancin iran wannan ba wai hari ne kan mutum ɗaya ba mun hari ne kan tushen dangantakar diplomasiya da take ya take ikon kasa da kuma ka'idodin da ake ingiza da ke ingiza tsaron wato tsarinmu na duniya in shi shi sai dai amurka da birtaniya duk sun ciki iran suna masu cewa za su taimaka wa isra'ila kare kanta daga duk wata barazana mataimakin wakilin amurka na dindindin a majalisar ɗinkin duniya robert wood ya shida wa majalisar cewa isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga hararen hezbollah da sauran 'yan ta'adda jakadiyar burtaniya barbara woodward ta kuma jaddada cewa yawan tashe-tashen hankula ba son kowa ba ne tana mai kira kan zaman lafiya da kuma gaggauta dakatar da hare-hare wanda a cewar wood ba za a taɓa samun zaman lafiya na tsawon lokaci ta hanyar babban da harsashai ba wood ta bayyana cewa ƙungiyar houthi na ci gaba da kai hare-hare kan isra'ila inda ta ce dole ne a kawo ƙarshen hakan kazalika ta jaddada aniyar burtaniya na tabbatar da tsaro ga isra'ila tana mai cewa isra'ila na da 'yancin kare kanta to wani labarin kuma ministan harkokin wajen saudiya faisal bin farhan a wata ganawa da ya yi da ali bakiri yayin da yake yin allah wadai da kisan gillar da aka yi wa haniye da kuma matakin wuce gona da iri kan yankin wato jamhuriyar musulunci ta iran da gwamnatin yahudawan sahaniya ta yi ya bayyana halin da ake ciki a yankin da cewa mai cike da hadari ministan riko na harkokin wajen kasar iran ali bakirik ne ya tattauna ta wayar tarho a jiya alhamis da ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin harhan kan sabbin al'amuran da suka shafi shahadar ismail haniye shugaban kungiyar gwamnati ta hamas da gwamnatin sahaniya ta yi shugaban hukumar kula da harkokin diplomasiya ta iran ya ce gwamnatin sahaniya ta ketare jan layi ta hanyar aikata wannan ta'adi ya kuma shaidar cewa iran za ta yi amfani da hakki da halaccinta wajen ɗaukar mataki kan gwamnatin sahayoniyan za ta fuskanci nadama har abada bakiri ya ƙara cewa taron gaggawa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ya zama wajibi domin tunkara manyan laifukan gwamnatin sahayoniya da ta yi na kisan ismail haniye da kuma keta hurmin jamhuriyar musulunci ta iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran A Najeriya an shiga kwana na biyu a zanga-zangar gama gari game da yunwa da tsadar rayuwa a ƙasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. A jiya an gudanar da zanga-zangar a sassa daban-daban na ƙasar. To sai dai bayanai sun ce zanga-zangar ta rikide zuwa tarzoma biyu bayan da wasu masu zanga-zangar suka yi ta fasa shaguna da cibiyoyin gwamnati. 'Yan sanda sun yi amfani da haiki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar. Gwamnatocin jihohi da dama sun sanya dokar hana fita a wani yunkurin da tarzomar. jihohin da suka saka dokar sun hada da kano borno yobe jigawa da kuma katsina a yayin da a abuja aka takaita yawan masu zanga-zangar zanen farko ta zanga-zangar da aka fara a najeriya jiya alhamis ta bar baya da kura inda rahotanni daga sassan kasar suka nuna yadda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi da kuma barnata kadarorin gwamnati da na al'umma a jiya ne zanga-zangar ta kan kama a faɗin kasar bayan shafe makonni ana shirya mata don kokawa kan tsadar rayuwa a kasar inda aka yi mata taken a kawo ƙarshen rashin iya mulki a Najeriya. Dubban mutane a birane daban-daban na Najeriya ne suka hau kan tituna domin bayyana ɓacin ransu kan matsin rayuwa da suke ciki wanda ya yi kamari tun bayan hawan shugaba Bola Ahmed Tinubu kan mulki a shekarar 2023. To jama'a iya labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. thank you To Marilla, masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu tashi shirye shirin inda zamu farawa da shirin nan na kokon san. ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a, biyu ga watan Agustan shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan Muharram na shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1922 alexander graham bell makirkiri kuma ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi alexander graham bell a yankin scotland na birtaniya a shekara ta 1847 daga baya iyayensa sun yi ƙaura zuwa ƙasar canada da farko sannan kuma suka koma amurka a ƙasar amurka ne ya fara bincike a kan sauti daga wannan lokaci ne kuma ya haɗu da shahararren masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka ta gudanar da ayyuka na gwaje-gwaje tare sannan kuma da ƙarshe alexander graham bell ya ƙirƙiro wayar tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1990 sojin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka mame kasar kuwait wannan ya faru ne jim kaɗan banda kasar iraki ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa wasu yankuna na kasar iran wanda kuma ya janyo yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu har tsawon shekaru takwas saddam hussein yana ikirarin cewa kasar kuwait ita ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin kasar iraki duk kokarin da ƙasashen duniya suka yi da kuma majalisar ɗinkin duniya na ganin cewa sun gamsar da saddam da ya kawo ƙarshen mamayar ƙasar kuwait hakan ya ci tura bayan watanni bakwai da mamayar ƙasar kuwait sojojin ƙasashen yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin amurka sun fitar da sojojin saddam hussein da ƙarfi daga ƙasar kuwait a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen taron potsdam taro na uku kuma na ƙarshe na shugabannin ƙasashen kawance a lokacin yakin duniya na biyu daga ranar 17 ga watan yuli zuwa biyu ga watan ogas na shekara ta 1945 an gudanar da zaman taron ne a birnin potsdam kusa da birnin berlin na ƙasar jamus tare da halartar stalin truman da kuma churchill wato shugabannin tarayyar soviet amurka da kuma ingila churchill ya mika kujerarsa ta firaministan birtaniya ga clement attlee sakamakon shan kayi da yi a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a burtaniya taron na potsdam ya fi mayar da hankali ne akan tattauna yarjejeniyar tsaro wanda aka rataba hannu akan so a taron yalta yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma makomar kasar jamus a yin wannan taro dai stalin na tarayyar soviet ya yi alkawalin shelanta yaƙi a kan ƙasar japan bayan ya koma birnin moscow wajen aiwatar da jejjeniyar sirri wadda aka cimmawa a taron yalta a watan fabrairun shekara ta da arba'in 1945 hakan bai yi wa tarayyar soviet wata wahala ba domin kowa ƙasa da wata guda yaƙin duniya a yankin asiya ma ya kawo ƙarshe har yau shugaban ƙasar amurka truman ya sanar da stalin a yayin taron potsdam cewa amurka ta samu wani bam na nukiliya kuma za ta yi amfani da shi akan kasar japan kuma amurka ta yi amfani da wannan bam na nukiliya akan kasar japan a wannan lokaci duk da dai stalin bai shiga yaki da kasar japan ba a lokacin mataki na farko bayan kammala taron potsdam shine umarnin truman na kai harin bam na nukiliya akan kasar japan a ranakun shida da kuma tara ga watan agusta na wannan shekara wanda kuma ya kai ga kisan dubban ɗaruruwan jama'a da kuma shan kai na ƙasar japan wanda kuma daga wannan lokaci ne japan ta miƙa wuya a yakin duniya na biyu Tuma da masu sauraro shirin ko kun san kenan aka ji tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina yanzu kuma lokaci ne da zan barin ku da sauran shirshar namu da suka rage inda kuma daga can karshe za a ji su har da shirin nan na wato rayuwar salihan bai ai sauraro lafiya. thank you آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 63 inda za ku ji cewa a yau Muhammad da abokinsa Ramin suna wani wurin cin abinci ne na jami'ar Tehran kuma suna cikin cin abincin rana. Muhammad da abokinsa Ramin sun tattauna dangane da yanayin abincin Iraniyawa da kuma abin da yake so ya baiwa mahaifiyarsa kyauta daga abincin Iraniyawa. sun ci abinci da aka sanya ma za'afaran wanda kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen ƙawata abinci a iran saboda haka muhammad hakan ya ba shi sha'awa ya kuma tattauna tare da abokinsa ramin domin jin shawararsa dangane da abin da ya kamata ya baiwa mahaifiyarsa na kyauta sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. من میگیرم نی زن karɓa. من دوست دارم بگیرم نی اینا سن این کربا هدیه کیوتا جالب می تروه تو میگیری کی کنا کربا تو میخواهی بگیری کی kana so ka karɓa. Ce. Me. Modarat. mahaifiyarka علاقمند mai son علاقمند budan. kasancewa mai son Oshpaz mai dafa abinci شاید میوه زعفران زعفران است نه کوکوما چه شاید باشد میوه یکسن چی آره ای بهترین چی؟ دنیا دنیا مردم متنی کشور کسه خیلی سوسی زیاد دیوا آنها مصرف نمی کنند su ba sa yin amfani. Geron mai tsada. Chon saboda. Hub mai kyau. Pass kenan. Khorasan lardin Khorasan. Koja. a شرق گبس خراسانی نه لردن خراسان آنها میکارند سو سنا نوما آنها به دست می آورند سو سنا سامون گل فره گل زعفران فرنگ زعفران درست است حکنه وسط سکیه پر زعفران ململن زعفران تولید samarwa ko ƙerawa. Sacht mai wahala. Guftan faɗi. Guftanash faɗinsa. آسان می سوکی تو میگویی Kai kana faɗin? کشاورزی نومه کار ایکی اما سیدی برای گه To madalla da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم. چه میخوایی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه مند است؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. آره، خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است خراسان کجاست؟ در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. زعفران را از گل زعفران به دست میآورند. درست است؟ بله، آنها زعفران میکارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد. پس تولید زعفران خیلی سخت نیست. نه نه، گفتنش آسان است. اما تولیدش کار بسیار سختی است. بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است To Madalla bayan jin wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci, yanzu kuma sai a sake jin maimacin tattaunawar a cikin harshen Farisancin da fassarata a cikin harshen Hausa. دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم. این son انسی sai ma mahaifiyata wata kyauta mai چه خواهی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه است؟ می کچه سو که کربه؟ مهیپرکا میننه تپی سو؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. مهیپیاتا قرارر میدفع ابینچی. میوه زعفران زمان کوتاه میکایت رو اوزنتا آره خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست. ای یه نادی که او زعفران نه ایران شین ne ya fi زعفران za'afaran بله خوب است. مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گیران است. ای یعنی ده کیو. متنن قسمو بسا امپانی زعفران سوسی. سبوده ده یعنی ساده قره. خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است کنن سربا ودda تفی شین زعفران نه خراسان خراسان کجاست اینانی خراسان در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. اگه ایران منومن لردن خراسان سنا نوم زعفران زعفران را از گل زعفران به دست می آورند. درست است؟ سنا سامن زعفران نه دگا فران زعفران هکنه؟ بله آنها زعفران می کارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد ای su suna noma za'afaran a tsakiyar kowane furen za'afaran akwai mulmule uku na za'afaran pas tolid za'afaran khaili sakht nist kenan samar da za'afaran baya da wahala sosai na na گفتنش آسان است اما تولیدش کار بسیار سختی است شی یه نده سوکی، اما سمردشی ایکی نه می مات بله درست میگویی گویی، کشاورزی کار سختی است، اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است. حکمی، گسکی گسکیا که پدی، نوما ایکی نه می اما زعفران که چه می کیو گمه madalla ta jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai allah mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari tambayoyin da kuke turo mana mu yi bincike mu ba ku amsa daidai gwargwado to yau ma kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa akwai wani wanda ya mana tambaya kan wilaya cewa wannan me ake nufi da wilaya kuma me isa sai 'yan shi'a ne suka yi imani da wilaya a bangare na al'amuran aƙida amma ahal sunna ba su yi ba to mun fara fashi amsa muka nuna masa ma me ake nufi da wilaya din? sannan me mabbaga wilaya ɗin har wani hadisi da muka bujiro da shi wanda muka yi nuni akan al'amura na wilaya ɗin nan kamar yadda manzo sallallahu alaihi sallama ya mana ishara kuma aya ta sauko daga ainihin ayoyin alkur'ani har manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ishara a kan wanda aka je aka tarar cewa yana sallah a cikin masallaci na miƙa a ainihin wani abu na sadaka inda Allah ta'ala yake cewa inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ladina amanu ladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un to wannan duk mun yi bayani akan to waliyukum Allah dinnan wanda za ku bujibunta al'amuran ku zuwa gare shi Allah da manzansa da ainihin wanda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin sa ga siffofinsa kuma manzo ya tura aka je masallaci aga waye yanzu gashi yana sallah kuma ya miƙa wani abu na sadaka wani bawan Allah ya bayani ce a ai Ali bin Abi Talib ne to Rasulullah ya ce to lallai ga aya ta sauko mana cewa a miƙa al'amura a jibinta al'amura zuwa gare shi shine wilaya din sauran kuma waɗanda suka biyo bayansa muna da hadisi wanda za ka tabbatar cewa ya zo daga fariƙai ne ta ko 'yan shi'a malaman shi'a sun zo da wannan hadisan haka ma daga ɓangaren ahal sunna wanda yake nuna mana manzo sallallahu alaihi ya tabbatar cewa akwai halifofi bayansa su goma sha biyu wa kullum min ƙureshin kuma gaba ɗayan su daga ƙureshawa ne waɗannan halifofi guda goma sha biyu to wannan ikhtilafin da ake a kai su ne ahalar sunna a lokacin da suke so su bi wannan ainihin hadisi su ɗabbaka shi suna kirga halifofin nan tunda matsala kamar yadda muka sani ne bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam al'umman ta zama ta rabu biyu nan wanda suka bi aliyu bin abi talibin da waɗanda suka bi ɓangaren da ba na aliyu bin abi talibin ba to waɗanda suka bi ɗaya ɓangaren na hulafa suka ɗora abubakar a matsayin shine halifa na farko umar shine na biyu usman shine na uku ali bin abi talibin shine na hudu to sai suka kuma ci gaba da nemo sauran har su yi kokarin su ga sun samar wa kawukansu halififi goma sha biyu tunda wannan hadisin na rasulullah hadisi ne tabbatacce ai babu wanda yake da shakku akan hadisi ɗin to amma ta ɓangaren mabiya ahal baiti kamar yadda suka miƙa wilaya ga Ali bin Abi Talibin din nan bisa wancan bayanin da muke da wani hadisin nan da kuma ayan alkur'anin da ta zo muke bayaninta to a daidai lokacin kuma sai ga shi ma nassin bayan manzo ya wannan maganan hulafa din nan guda goma sha biyu bayansa gaba ɗayansu da ƙureshi ne to sai kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallama domin ya fito mana ma da su waɗannan da za su zama halififi goma sha biyun a fili aka ce wata rana yana tare da sabansa sai ga hussein bin ali alaihi salam ya shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a gaban manzo a gaban kuma sahaban manzo rasulullah ya kalli imam hussein wannan imam hussein din wanda yake ɗa ne ga fatimatu zahara yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ɗa ne ga ali bin abi talibin ɗan uwa ne ga hassan bin ali manzo ya kalle shi sai yake cewa da sahabbansa haza imamun wannan da kuke gani hussein dinnan imami ne ibnu imamin kuma ɗa ne na wani imami wato imami ne shi kansa hussein kuma ɗa ne ga imami wanda shine ali bin abi talib babansa sannan ahu imamin kuma ɗan uwa ne ga wani imami wato shine hassan bin ali alaihi salam kaga wannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana da imamai guda uku kenan ga hussein ga babansa ga ɗan uwansa sannan sai yake cewa wa abu a immatin tisa sannan baba ne shi ga imamai guda tara to kaga in ka ɗauki imamai guda tara nan da rasulullah yake cewa 'ya'yan hussein ne za su fito daga tsotson hussein ne to kaga tara ga uku kaga sun tabbatar mana da imamai goma sha biyu wanda rasulullah dama ya ce da mu khulafa min ba'adihi khalifofi za su bayyana bayansa guda goma sha biyu ne isna ashar khalifa to kaga mu a cikin tsari da nassi da irin yadda rasulullah ya gabatar da abun babu wani abu wanda zai zama na shakku a cikin wannan bangare ba sai an zo ana ta tantancewa a ce a'a to ai wane ne a'a ba shi bane a'a wane shi wa har a ana cikin fagamiya a kasa tantancewa a kasa fito da waɗanda za su zama khalifofi guda goma sha biyun ba shi yasa tsari na bin tafarkin ahlulbaiti alaihi salam komai musamman al'amura irin wannan ya zama a bisa nassi ne ba abu ne na zaɓe ba ba na election ba ne a ɗauko ƙuri'a a ce ba demokuraɗiyya irin tamu ta duniyan mu ba tunda wannan amrun lahi ne ba amrun nasi ba ne saboda waɗansu za ga cewa a irin wani al'amuran sai su dinga cewa ai Allah ya ce wa amruhum shura bai nahum al'amuran su za su yi shawara ne in wannan ya rasu sai a zo a taru a yi shawara a kaɗa ƙuri'a a yi zaɓe to wannan amrun nasi daban amrun lahi daban al'amari na shugabancin addini Allah subhanahu ta'ala ne yake zaben mutum kuma wani lokacin ko shi ubangiji wa ta'ala hatta annabawansa shi yake zaben su ai in kuma wani ne zai zo ma ba annabi bane shi ausiya'u ne to annabin da Allah ya zaba zai iya zama daga cikin maganganu wanda annabin zai faɗa zai bayyana wanda duk wani annabi in ya bar wasiya ya bar bayani ya kuma fito da wannan bayanin aka ji wajibi ne a aiki da wannan bayanin na wannan annabi. kuma wannan bayanin da ya yi ya zama hujja akan mutane su aiki da shi to idan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce zai ban mana halifofi guda goma sha biyu to waɗannan halifofi guda goma sha biyu da zai bar mana mu yi riko da su su zame mana jagorori to sai kuma a wannan hadisin gashi ya mana bayanin su wane ne a fili gashi inda yake wa imam Hussein nan magana shi imami ne babansa imami ne ɗan uwansa imami ne sannan shi baba ne ga imamai guda tara wanda kaga sha biyu ta haɗu kenan kuma in ka bi silsilan imamai na ithna ashar ɗin nan wanda yau shi'a ko 'yan shi'a ithna ashariya sun ginu ne akan wannan silsila ɗin akan wannan hadisi ɗin akan waɗannan imaman da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara zuwa gare su to ashe babu wani abu wanda mutum yake nema illa zancen cewa wilaya za ka miƙa jibinta al'amuranka za ka yi to ga jibinta al'amuranka ga waɗannan waɗanda su ne shugabanni ɗin da za su jagorancin al'umma bayan manzo sallallahu alaihi wa wasallam waɗannan ba wai jagorori ne kurin na 'yan shi'a ba saboda waɗansu duk abin da aka ɗora su a kai kenan a'a ai jagorori ne na 'yan shi'a ni na musulunci annabin nan ai na kowa da kowa ne sallallahu alaihi wa sallam saboda kurin waɗansu sun bijirewa yan nan eh, shugabannin musamman lokacin bani umayya suka bijire musu kuma suka ɗora sauran musulmai akan cewa a bijire waɗannan ɗin a zo a bi wani tabarki daban to shine yau aka waye gari musulmai da yawa saboda rashin bincike da rashin ƙoƙarin gano gaskiya sai suka kasance sun takura kansu sun zama sun samu jimudi a guri guda to wannan kuma ba wani abu ne zai taimaka mutum ba tunda kaga wilayan nan Allah ta'ala ne ya ba da umarninta inda ma kuma Allah wa rasuluhu na amanu kuma na amanu din nan mun faru Allah ta'ala da kansa ya faɗi siffofin in ka ce da mu a'a ai na amanu na amanu su ne allazina kamar yadda Allah ya faɗa yi muna salata wa yutuna zakata wa on din nan to kaga wannan kanka ai ba kowane musulmi ne yake yin wannan ba kowane mumini ne wannan wani abu ne wanda ya faru a wani lokaci a wani guri wanda kuma Allah ta'ala ya ishara kuma manzo ya bincika aka gano masa ga wanda yake cikin wannan siffofin a wannan lokacin da aya ta sauko ya tabbatar mana da cewa wani mutum ne shi kaɗai Ali bin Abi Talibin to kaga waɗanda suke cewa a'a ai wilaya ɗinka za ka miƙa ta ne ga duk gaba ɗaya mominai eh akwai wilaya da ma'ana na abota da soyayya da ƙauna lallai ya kamata ka mika wannan kam ga kowane momini inda ɗan uwa al-mu'minu akhul mumin ma shi mumini ɗan uwan mumini ne amma wannan wilayan da ake magana ta jijimta al'amura wadda Allah ta'ala yake cewa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu da sauransu lalle wilaya ce khassa wacce take banta ga wani wanda kamar yadda zaka jibinta al'amuranka ga Allah ta'ala da manzonsa to wannan shi ma ka jibinta al'amuranka zuwa gare shi kamar haka domin a matsayinsa na mai shiryar da kai shirya ta addini bayan fatin manzo sallallahu alaihi wasallam koduwa ne abun koyi ne bayan wafatin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ba kowane ma mumini ne zai zama maka kuduwa ba a cikin wannan rayuwa ɗin amma wannan guri da aka ishara wa'annan halifofi goma sha biyu lallai halifofi ne waɗanda tabbas Allah subhanahu ta'ala abin da yake nema daga gare mu bisa harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallam shine yin koyi da su bin su riko da hanyar su riko da tafarkin su fahimtar su sanin su da kuma tabbatuwa akan dukkan wata shari'a da suka zo mana da ita domin shari'ar da za su zo da ita ba shari'a ce wacce take ta sabawa da shari'ar manzo ba domin su kansu ci gaba suke yi da yada koyarwan annabin sallallahu alaihi wa sallam. waɗannan halifofi goma sha biyu imamai ɗinnan guda goma sha biyu wanda yau aka waye gari masu bin tafarki na ahalbeti sun yi riko da su gamgam duk abin da suka zo da shi ba wani abu da ya sabawa abin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hasali su ne masu ci gaba da wayannan ainihin shiryoyin da kuma tafarkai din ko kuma za a iya cewa tafarki wanda yake managarci wanda annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala to ina fata na amsa maka wannan tambaya din in kai zancen wilaya to ga ma'anar wilaya din ga kuma waye waliyin da zaka bashi wannan wilaya din ga kuma sauran waliyan da zaka mika musu wannan a wilaya din insha Allah da fatan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu ya kuma shirya da mu bisa tafarkin sama madaidaici saboda lokaci za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin filin faɗakarwa. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake sauda da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokaci kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addinin musulunci a cikin dukkanin sassa na rayuwa inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan lamura daban-daban tare da yin nazari akan so a mahangar musulunci shirin na yau dai zai yi dubi ne akan addinin musulunci a mahangar ƙur'ani mai tsarki bisa la'akari da cewa ƙur'ani shine littafin da mazan tsira muhammad dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka ya zo da shi daga allah maɗaukakin sarki hakan ne ya sanya za mu yi nazari dangane da ayon ƙur'ani masu albarka da suka bayyana ma ɗan adam abin da ake nufi da addinin musulunci filla-filla kama daga sanin asalin sunan wannan addini da kuma ma'anoninsa da yake nufi a da kuma a fayyace a yau muna tare da malam sale umar woroje daga jamhuriyar Nijar ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin Qom a bangaren addinin Musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake kira da addinin musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki sai a biyo musamman hankali a cikin shirin. na fara ne da tambayar malam sale umar wuruje mai kalmar musulunci ke nufi a cikin alkur'ani mai tsarki musulunci cikin alkur'ani mai tsarki wato ne musulunci yake nufi cikin alkur'ani mai tsarki kakin mu ci gaba da wannan magana wato za mu koma ainihin addini cikin alkur'ani mai tsarki wato menene addini din wato kamar za mu tambayi alkur'ani menene addini sai ya ba mu amsa kamar haka أعوذ بالله من inna الرجيم إن inda عند الله islam. abin da ake cewa addini wajen Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine musulunci to amma kafin mu shigo wannan ya kamata mu san da farko me ake cewa musulunci din kanshi kamar yadda ya zo cikin ayoyi daban-daban yana nuna cewa shine ne al'amurra gaba ɗaya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke cewa al'inqiyadu lillahi subhanahu wa ta'ala kamar yadda muke gani a cikin ayar da annabi ibrahim yake cewa ya maika al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga allah ubangiji maɗaukakin sarki lokacin da aka jarabce shi da yanka ɗansa aya tana cewa ma aslama wa tallahu lil jabin wana dainahu an ya ibrahim wato lokacin da suka sallama al'amuransu ga ubangiji suka meka al'amuransu gaba ɗaya ga ubangiji annabi ibrahim da annabi isma'il Allah Ubangiji ya kira shi har zuwa ƙarshen aya. Wato a wannan aya tana nuna muna musulunci shine wato meƙa al'amura eh, gaba ɗaya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, meƙa wuya gaba ɗaya ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ya zamanto wannan addini shine addinin da Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da abota mai eh, da wannan addini din Cikin aya ta uku cikin suratul ma'ida inda Allah yake cewa wato wannan rana ita ce ya cika addini a cikinta da ni'ima kuma ya yarda da cewa musulunci shine addini wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina wato addinin musulunci addini al-islam shine wanda Allah ubangiji subhanahu wataala ya yarda abota mai da shi sai wata aya take cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wato duk wanda zai nemi addini wanda yake ba musulunci ba Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karɓan mishi ba kuma wannan mutum ne zai zamanto a ran kiyama e, yana cikin taɓaɓɓu al-imrana aya ta tamanin da biyar a wata aya Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tambaya أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض wato wani addinin Allah suke nema alhali ko addinin Allah shine walahu aslama Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala a gare shi gaba ɗayan wanda suke cikin sama da ƙasa suka meka wuyansu suka meka al'amuransu gaba ɗaya sannan kuma wato annabin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wato a cikin aya da ƙarshe munzo Allah na cewa an umurce shi ya zamanto shine farkon musulmai wato a cikin suratul an'am aya ta 163 haka kuma ya zo cikin suratul nisa aya ta 125 Allah Hakika Alkur'ani mai tsarki bai bar ɗan adam a cikin duhu dangane da addinin Allah maɗaukakin sarki ba. Addinin shari'a zuwa ga sahihin tafarki na rayuwa, kamar da mahalicin kowa da kome ya yi nuni da kuma yin umarni. Akan haka ne ma bayani akan musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki bai takaito a cikin aya ɗaya ko biyu ko uku ba ga malam sale ɗauke da ci gaban bayanin sa dangane da ayoyin qur'ani da suke bayyana ma'anar musulunci ya zo cikin suratul hajji aya ta talatin da hudu wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wato ubangijin ubangiji makaɗaici ne ku meƙa al'amurra gaba ɗaya ku meƙa wuyan ku gaba ɗaya gare shi sa'annan wata aya tana cewa cikin suratul zumar aya hamsin da hudu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wato ku koma ga ubangijin subhanahu wa ta'ala ku meƙa al'amuran ku gaba ɗaya gare shi sa'annan wata aya tana cewa walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un wato ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suke cikin sammai da ƙasa suka meƙa al'amuransu suka meƙa wuyansu daidai ne suna so ko ba su so kuma ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala suke komawa to Ali Imran 83 Eh, sa'annan wata aya tana cewa wa umirtu an uslima li rabbil alamin wato mun cewa an fore shi da ya meka wuyan shi ya meka al'amuran shi gaba daya zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ma'anin musuluncin kenan suratul ghafir aya ta 66 sannan annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce mishi ya meka al'amuran shi wato sai ce iz qala lahu rabbuhu aslim fa qala aslamtu li rabbil alamin wato ya meka al'amuran shi gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wa ya meka wuyan shi gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu ta'ala yace yayi yi na'am yahar ya meka al'amuran shi gaba ɗaya ga Allah ubangiji subhanahu ta'ala to wato addinin musulunci ko kuma addinin wanda yake ana meka wuya gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu ta'ala ana eh, tsarkake zuciya a cikinsa shi ne addinin musulunci wato wanda ƙur'ani yake nuna mana hatta annabawan da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato da musulunci suka zo kamar yadda zo cikin eh, matsalan annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul hajj aya ta 77 wajahidu fillahi haqqa jihadihi washtabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين annabi ibrahim alaihi salam shi ya zaɓa mu musulmi wannan suna kakin ma musulmi su zo shi ya zaɓan ma zuriyansa wannan suna kamar yadda muka sani kuma fi yawan annabawa eh, daga zuriyar annabi ibrahim suka zo to ɗaya daga cikin annabawan da suka zo daga zuriyar annabi ibrahim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ali wato wannan suna allah yana gaya mu zan shi wato annabi ibrahim ya zaɓa ma 'ya'yan shi wannan sunan Eh, saboda shi ne farkon wanda yake musulmi kamar yadda ya gabata cikin suratu safat aya ta ɗari da uku inda eh, yake falamma asalama wa tallahu lil jabin wato lokacin da suka metsa al'amuran su gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim da annabi Ismail kenan sai Allah ubangiji ya kira annabi Ibrahim cewa wannan ru'aya da ka gani ta gaskata. Annabi Ibrahim ya saka wa masu bin addinin tauhidi suna musulmi tun a lokacinsa, wanda kuma wannan suna shine ya bi dukkanin masu bin addinin tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki. Duk da cewa annabawa da manzanni da dama sun biyo ta annabi Ibrahim ne, kuma dukkaninsu suna kan addinin tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki wato addinin Hanif, addinin Musulunci. Duk da bambancin zamaninsu, wanda hakan ne ya isa har zuwa ga manzan ƙarshe manzan tsira Muhammad dan Abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka. Da da Allah a mu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa tare da Malam Sale Umar Wuro Jimadawa. Amma kafin wannan lokaci a madadin shi kansa Malam Sale da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. the teacher of teachers. he changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say? ta a cikin al'umma. Jama'a masu mu asalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu mata a cikin al'umma. Wanda har yau dai ni Zainab bashi nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda ke kan dongo littafin nan mai suna bakar wasiƙa. Wanda marubuta Khadija Kandi ta rubuta to kuma da kusa ne ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. na ji tsoro sosai ta faɗa hawa yana sako mata fuskarta na tsakiyar hannayensa yawo kawai yake da sa a fuskarta ainu dole za ki ji tsoro amma na miki alkawarin daga yau ba za ki sake jin tsoro ba zan kasance a tare da ke insha allahu ya maida ta a ƙirjinsa me yake so ki ce ya sake ɗago da ita daga ƙirjinsa yana jiran amsarta sai ta ƙura masa ido bakinsa a bushe talk to me mana ya faɗa yana kallon idanta sai ta ce masa tana shirin yin kuka ganin haka ya sa maida ta ya rungume ta oke zan kawo maki ti ko wani abu mai nauyi ki sha oke ta gyada masa kai a jikinsa tana ƙara lafiya kamar kyanwa saman kanta sun bata son na ya ɗago da ita za ki zauna na zo ta lage kafaɗa tana tura baki gaba kamar za ta yi kuka tsoro nake ji ya kai hannunsa ya shafa gefen fuskarsa babu abin da zai same ki oke ya mike tsaye a hankali yana ɗauke hannunsa daga fuskar ta kabir ya turo kofar ɗakin ya shigo sai talba ya juyo yana kallonsa kabir ma kallonsa yake dama ya saka a ransa talba zai zarge shi luke ni ban ɗauki yarinyar nan ba kuma ban san wanda ya ɗauke ta ba kawai sako ya shigo a wayata ne ci na cewar na je na ɗauke ta inda na ɗauko ta da ɓoyayyar namba kuma a daren da kake magana ban bibiye ka ba ban san ka aure ta ba ma ko da ra sani babu abin da zan yi kabar bai ƙara sabatar bai isa inda yake tsaye ya rungume shi da sauri tsayen kabir ya yi a gurin kamar hoto domin bai tsammaci haka da gurin talba ba kalla aminatu da ke zaune tana kallon su thank you so much ya furta sannan ya sake shi ya nufi kofa zan je na samo mata wani abu ta ci kabir ya juya ya bi shi da kallo da mugun mamaki ya fice sannan ya juya kalli aminatu did he sai kuma ya shiru ya daga kafadunsa yana karasuwa inda take zaune idan kin ci wani abu ki sha wannan maganin ko wane biyu ta daga masa kai sai kuma sai ya juya ya nufi kofar fita yana dab da ficiya ta ce na gode sai ya juya kalle ta aikin mu ne ceto rayukan mutane ya furta sana ya fice tare da ja mata kofar talba ya shiga motar sai ya dauki wayarsa da ya bari a cikin motar ya kira dadi ya sanar masa har ya dalo na barmomi sai kuma ya shiru yana nazari ya san ba daɗin labarin za ta ji ba hakan ya sa ya fasa kiran ta sai kira hajiya laraba ya faɗa mata sannan ta kira ya kira ali ring ɗaya ya ɗauka ka gama fushin ne ko kuma ka kira ka ƙara wani faɗan ne talba ya shiru kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya murmushi an ga aminatu wow what i mean how labari ne mai tsayi yanzu zan je na siyo mata abin da za ta ci ne we will talk later ok kuna ina ne asibitin kabir ne ya ɗauko ta kabir kuma how later tarba ya kashe waya domin a yanzu ba ta mamakin ko tunanin abin da yadda aka yi komai ya faru yake ba ta lafiyar da yake daga baya komai zai zo wani restaurant da ke kusa da asibitin ya nufa ya siyo farfesun da snacks da string sai kuma wani tea da ya ga suna hadawa mai kamshi ya hado da bread din na kwakwa sannan ya fito wajen ya siya fruits aka haɗa masa komai da komai da ke gurin kamun ya dawo asibiti har ya tsawwala tafiya ta masa nisa sosai da taimakon masu mofin din asibitin ya samu ya shiga da dukkan abin da ya siyo sai da suka jera komai sannan ya ciro wani abu daga sa ya mika musu dagowa aminatu ta yi tana kallon shi oh na manta ban siyo brush ba amma ai zan iya wanke maki baki da wannan ya nuna yatsansa sannan ya so kusa da ita ta kalle shi ido na rai na rai kwalla kawai a ciki yunwa na ke ji ok ya sauka saman gadon da saurin sa ya sako da mukafuwanta da zuma ɗaukar ta sai ta ce masa fuska zan yi tafiya fa bayan bai musa mata ba hakan ya sa ya kama hannunta ta miƙe tsaye sai dai tafiya ce da rawar jiki yana ganin haka ya saka gefensa a gefen jikinta ya rungume ta ya rungume yana kallon yadda take takawa kamar mai kirga steps ɗinta sai da ya fara shiga bathroom ɗin sannan ya shigo da ita har lokacin tana makale a baransa tab ɗin ya kunna ya hannun su ruwa suka taru sai ya kai mata a baki ya ba ta sukta kuskure good to yanzu buɗe bakin ta buɗe kamar yadda ya bukata hannunsa na yatsa ya saka a cikin bakinta yana gogawa sannan ya cire yatsan ya sake cikin hannunsa da ruwa a nan ta gama brush inda take yi bayan sun gama saman garan ya je ajiye ta yana buɗe ledojin me yake son ci snack akwai snacks akwai fruit kuma ga tea shi ya kamata ki fara sha ruwa ta faɗa domin ruwa ne abinda ta fi bukata a yanzu ki fara shan ji saboda ruwa zai takure miki hanji ne a yanzu sai ta laƙe kafaɗa ta ya cike da burgewa da alama za mu yi ta drama da ke ya dauki goran ruwa ya buɗe ya mika mata ya kai mata a baki tana shan kaɗan ya hanzarin cirewa ya ɗauko ti da ke cikin wani kofin roba ya buɗe ya kai mata a baki tun da kin sha ruwa yanzu ki sha ti ba musu ta buɗe bakin a hankali tana shan ti har sai da ta sha rabin kwaf ɗin sannan ya rufe ya ajiye ya ɓare ayaba ya kai mata a baki sai da ya tabbatar ta ƙoshi sannan haka nan sai ya kwanta ya samu natsuwa ya bata ruwa ta ƙara sha wannan likitan ya ce idan na ci abinci na sha magani magana take masa kamar za ta yi kuka domin ko kaɗan ba ta son magani balle kuma allura ya nufi inda ledar maganin take ya buɗe dubawa ya yi sannan ya kalle juya kalle ta nawa ake sha wai bi biyu ya ce ya ballo kowane biyu ya dawo kusa da ita ya zauna rike da magani shalile na magani ne kawai za ki sha saboda ki ƙara samun lafiya da kuzari ta ƙara ɓata fuska kamar ta fasa masa kuka sai ya kai ɗayan hannunsa ya kwanto da ita jikinsa ɗayan kuma ɗayan kuma hannunsa da ke rike da magani ya mika ya ɗauko goran ruwa ya kai mata maganin a baki buɗe baki sai ki sha ruwa kaɗan fashewa ta da kuka dama ko a gida idan tana ciwo inna da baba suka ce ta sha magani kuka take musu sorry ta buɗe bakin ba don tana so ba da kyar ya samu ya tura mata maganin sannan ya ɗora mata da ruwa tana haɗa maganin take take take ta shan ruwa ko ɗan kwali babu akan ta haka kike fita ko kuma su suka miki haka da hijab ne na fita ko lokacin da za su min dure abin nan ina da hijab dina a nan dai ne na farko na ga babu hijab a jikina ya gyaɗa mata kai baya son ya cika ta da tambayoyi ne abin ya tsaya mata a rai mikewa ya tsaye ya fara gyara gurin yana ɗauke abubuwan da ta ci ya maida su gefe ɗaya suna haka aka yi nokin kofar kamun ya bada damar shiga polis ɗin suka shigo cikin shigar gida please ku ɗan jira a waje ta kintsa mana da oke suka masa masa suka juya suka fice dai ya cire shed ɗinsa ya miƙa mata ɗaura kanki ta kalli kirjinsa da ke rufe da vest kaifa ina da vest ai kuma ina da jacket a mota ta naɗa rigar ta ɗaura yadda za ta iya sai ta ƙi tsayawa a kanta saboda riga ce ba ɗan kwalo da ta saba ɗaurawa ba da kansa ya ɗauki rigar ya naɗa kamar naɗin ɗan kwali ya ɗaura mata a kai ya gyara mata rigar jikinta sannan ya maida ta gurin kan gado zauna a nan ya nufi kofar fita ya buɗe ya leƙa ya kira su sannan ya dawo da sauri ya zauna kusa da ita ya kare ta da yadda ba za su iya ganin jikinta ba sai fuskarta shi ma idan ya leko tambayoyi suka yi mata akan mutanen da kuma inda suka kai ta da abin da suka yi mata bata ɓoye komai ba tun daga ɗaukar ta da aka yi har zuwa yanzu da take kwance a asibiti sannan suka saka aka kira musu kabir suka yi musu tambayoyi daga ƙarshe suka karbi wayarsa suka tafi da ita saboda binciken wanda ya tsaiko masa da saƙon sai da suka fice sannan talba ya juyo ya kalli aminatu sai tausayinta ya ƙara zarfafa a zuciyarsa kin shiga taskun rayuwa kala-kala amma yanzu komai ya wuce babu abin da zai sake faruwa na miki alkawari wani ba zai sake taba ki ba ko a bacci ne zancen sa na ƙarshe ne ya bata dariya har sai da ta bayyana haƙoranta ya za ka san wani ya taba ni a bacci kallon da yake da murmushi a fuskarsa that cute my i miss it abin farin ciki haka ba za a faɗa ma maka ba saboda an ɗauke mu makiya sai dadin ka ne yake kira na ya sanar min ban san yadda za ki ji ba idan an sanar miki hakan ya saka ban sanar miki ba murna zan yi mana komai surukata ta dawo kuma zargin da ake akan ‘ya'yana zai wanke anyway mun zo ne da dai mu duba ta ya jikin nata ta ji sauki ba ta iya gaisuwa ba mummy ta faɗa tana kallon yadda ta yi kyau kamar ba ita ba duk da kasancewarta a yanzu ba ta cikin kwanciyar hankali amina ta dago a hankali ta kalli talba sai ya gyada mata kai sannan ta kalli momi na wuni lafiya kalaya jikin momi ta amsa bayan ta bata kusan minti biyar tana kallon yadda bakar fatar take shanin a nan ma aminatu kallon talba ta yi sai da ya daga mata kai sannan ta amsa alhamdulillah sosai ko sai an fitar da ita waje amin talba kamin talba ya magana kabir ya tarin numfashinta no dama sun bugar da ita ne watakila saboda kar ta ji ko ta gane inda take amma ba wata matsala da na gani gaskiya zama iya sallamar ta yau momi ta juya ta kalle shi no ka binciki jininta in and out kuma a yi mata hoto ina son tabbatar tana lafiya kalar so da mu samu sallamar zuciya kamun mu zauna da ita ta ce ba a mata komai ba talba ya faɗa sai laila ta kalle shi tana ɗan ɗaga gira zuciyarta na mugun soyuwa na ganin su zaune a muhalli da dama ɗazun da ta tarar rigarsa akan aminatu shi yana sanye da bes mutuwa ne kawai bata yi ba domin zuciyarta ta buga matuka really and you believe her talba ta juya ya kalli aminat da ke cike da tsoron idanu har ya cika da kwalla sai kuma ya juya yana murmushi ya kalli laila me zai hana i trust her ta yi murmushin takaici that's good ya saka mata murmushi a response sannan ya kalli momi da ke faɗin idan an gama bincikar komai aka tabbatar tana lafiya sai ya dawo da ita gida kabir ya kalle ta da mamaki gida yes tana da gurin da ya fi inda mijinta yake zaune ne talbana ma kallon momi yake kamun ya kalli kabir su haɗa ido an jima mai za ta kawo muku abinci da abubuwan bukata idan kuma akwai abin da kuke so za ka yi kira na an zan iya tura zulai ta kwana da ita ko hajiya satu momi ta faɗa sai talba ya girgiza mata kai za ta iya kwana ita kaɗai lele ta kalle shi kamin ta sake kallon aminatu da har lokacin kanta yake ƙasa ji take kamar ta kukan kura ta ciki ta makure ta allah ya bata lafiya ya tsara gaba momi ta faɗa sannan ta juya lele ce ta fara fita sannan momi kabir ya zama daga ƙarshe suna ficewa talba ya kai hannu ya ɗago fuskar ta aminatu da ke hawaye sai kawai ta fashe masa da kuka sosai har wani shisheka take alamar kukan ya tarar mata oh ya rungume ta a kirjinsa da sauri ya haƙuri me da kuka kuma yanzu baka faɗa min cewa momi ta san ka aure ni ba kuma ka san za ta iya min komai gashi laila ta gamu a tare yau ma sauraron mu da karkanan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu wani satin za mu ci gaba da inda muka tsaya da gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar television ta hausa tv ni zainab bashi nake cewa Allah kai mu lafiya. tarihin iyalan gidan manzo a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na tarihin iyalan gidan manzo a cikin shirinmu da ya gabata mun ɗan taɓo wani abu ne daga cikin tarihin haihuwar jagoran shiriya na farko daga cikin jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam, imam ali ɗan abi talib salam. To a ci gaban shirin namu a wannan mako, za mu ambaci wani abu ne daga cikin gwagwarmayarsa a fagen yada addinin Musulunci, sai a biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. Ya نور jalale, ya sifil العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار أيوه يا حامي الجار أيوه يا سري الأسرار يا حامي الجار Ibn Abbas yana bayyana girman matsayin Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da cewa ayoyi ɗari uku sun sauka kan matsayinsa da ɗaukakarsa alaihi salam kuma babu wata aya da za ta sauka da ambatan cewa ya ku waɗanda kuka yi imani sai Ali ya kasance shugaban waɗannan masu imanin kuma maɗaukaki a tsakaninsu. Hakika ayoyi da dama na Alƙur'ani mai girma sun yi suka kan sahabban manzan Allah, amma babu inda Ƙur'ani ya soki Ali alaihi salam sai dai gudanar da yabo a gare shi. Hakika Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya kasance ƙarƙashin reno da tarbiyyar Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa tun kafin fara saukan wahayi har zuwa aiko Muhammadu manzon Allah da saƙon annabci da manzanci. Sakamakon haka rayuwarsa ta kasance cikin sadaukar da kai domin ɗaukaka addinin Musulunci tare da kare manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa daga duk wata cutarwa tare da goya masa baya a halin kunci da sauƙi. a fili yake cewa a lokacin da wahayi ya sauko wa Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa kuma ka yi gargaɗi ga danginka mafiya kusanci hakika Muhammadu manzon Allah ya umarci ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib kan ya gayyato masa zuriyar Bani Hashim inda ya shirya musu liyafa Bayan sun ci sun sha, Muhammadu manzan Allah ya miƙe ya bayyana musu cewa hakika na zo muku da sabon abu wanda ba zan taɓa muku ƙarya ba, ina rantsuwa da wannan da babu abin bautawa da gaskiya sai shi, tabbas ni manzan Allah ne zuwa gare ku da dukkanin mutane. Bayan manzan Allah ya kammala fayyace musu dalilai da hujjojinsa, kuma ya nemi su yi imani da shi, ya ce musu, Wane ne daga cikinku zai gaskata ni kuma ya taimaka mini a wannan al'amari da na zo da shi kan ya kasance ɗan uwana, wasiyina kuma halifa na a tsakaninku? Babu wani daga cikin bani Hashim da ya amsa wannan bukata, sai Ali ɗan Abi Talib ya miƙe ya ce, Ya manzan Allah, ni na amince don zame maka waziri a kan saƙon da Allah ya aiko ka da shi, amma sai manzan Allah ya ce ya zauna. sannan manzon Allah ya sake gabatar da bukatarsa a karo na biyu. Nan ma babu wanda ya amsa sai Ali ɗan Abi Talib, sannan manzon Allah ya gabatar da wannan bukata a karo na uku. Amma babu wanda ya amsa sai Ali ɗan Abi Talib, don haka sai Muhammadu manzon Allah ya riƙe hannunsa ya fuskanci danginsa mafiya kusanci gare shi, ya ce, haƙiƙa wannan shine ɗan uwana, na. kuma halifa na a kanku, saboda haka ku saurare shi kuma ku yi masa biyayya. أبو الحسنين وزوج البتول وباب Hakika Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya kasance cikin tawagar Bani Hashim da mushirikan shawa suka killace a Shi'ab Abi Talib domin matsin lamba kansu saboda tilasta musu janyewa daga ba da kariya ga Muhammadu manzon Allah. Bayan da matsin lamba ya yi tsanani, Bani Hashim sun fara fuskantar rashin abinci. Imam Ali alaihi salam ne ke fita cikin dare yana shiga birnin Makka yana sayo musu abinci duk da tsauraran matakan tsaro da mushirikan Qurayshawa suke ɗauka kan killace Bani Hashim. Hakika a bayan mutuwar Abu Talib, baffan Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, mushirikan Makka sun tsananta ɗaukan matakan matsin lamba kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Don haka yake fita zuwa garuruwa da suke gefen birnin Makka domin ganawa da ƙabilun Larabawa da shugabanninsu domin gabatar musu da saƙon addinin Musulunci. Kuma ya kasance yana tafiya ne da ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam. Ibn Abil Hadid yana bayyana irin wannan fita da manzon Allah da ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam suke yi a matsayin hijira inda ke bayyana cewa hijirar da Muhammadu manzon Allah da Ali ɗan Abi Talib alaihi salam suka yi zuwa wajen ƙabilan Bani Amir ɗan sa'a sa'ata sun zauna na tsawon kwanaki goma a can kuma wannan ita ce farkon hijira kamar yadda ibn abil hadid ya bayyana fitar da manzon Allah da Ali dan Abi Talib suka yi zuwa ga kabilar Bani Shaiban inda suka yi kwanaki goma sha uku a matsayin wata hijirar hakika daga cikin garuruwan da manzon Allah ya je akwai garin Da'if inda bayan shugabannin ƙabilun larabawa sun ki amsa kiran saƙon addinin musulunci sun kuma haɗa shi da wawayen jama'a da bayansu, sun musguna masa tare da koransa daga garin ta hanyar jifarsa da duwatsu inda imam ali ɗan abi talib da zai ɗan haris suke kare shi daga jifar tare da ƙoƙarin hana yara ci gaba da yin jifar amma duk da haka sai da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya samu raunuka a jikinsa. والروح توالي مولاها علي إمامي ومولى الأنام علي إمامي ومولى الأنام مولاي علي مولاي علي bayan mushirikan Makka sun cimma shawarar aiwatar da kisan gilla kan Muhammadu manzon Allah domin murƙushe kiransa baki ɗaya ta hanyar zaɓar mutum guda daga cikin kowace ƙabilar larabawa da za su kai farmaki tare da kashe Muhammadu manzon Allah domin hakan ya zame musu garkuwa daga ɗaukar fansan Bani Hashim Bayan wakilan ƙabilun Larabawa sun yi ƙawanya wa gidan Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa suna jiran lokacin da ya dace su aiwatar da bakar aniyarsu. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya umarci ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam kan ya kwanta a kan gadonsa domin mushirikan maka su zaci cewa yana nan a cikin gidan sannan Muhammadu manzon Allah ya fice daga gidan ya kama hanyar tafiya zuwa gudun hijira zuwa Madina. Bayan lokacin gudanar da bakar aniyar mushirkan Ƙurayshawa ya yi, sun farma ɗakin Muhammadu manzon Allah inda suka tarar da Ali ɗan Abi Talib a kan shimfiɗarsa. Hakan ya razana su tare da wurga su cikin mamaki, inda suka tambaye shi inda Muhammadu ya ɓuya. amma Imam Ali ɗan Abi Talib ya ce, Bayi da masaniya, Hakika bayan da Muhammadu manzon Allah ya isa Uba yankin da ke gefen birnin Madina cikin aminci ya aike da saƙon wasiƙa zuwa ga Imam Ali ɗan Abi Talib kan ya hanzarta tasowa da tawagar zuriyar gidan annabci domin riskansa a yankin na Quba saboda su shiga garin Madina tare cikin tawaga guda. Bayan saƙon Muhammadu manzon Allah ya riske Imam Ali ɗan Abi Talib ya shirya iyalan Bani Hashim tare da umurtan sauran masu rauni daga cikin musulmi kan ficewa cikin dare, kuma wannan tafiya ta Imam Ali alaihi salam tafiya ce mai wahala domin a cikin tawagar har da ayarin mata da suka hada da Fatima 'yar manzan Allah, Fatima 'yar Asad mahaifiyarsa da Fatima ‘yar Zubair ɗan Abdulmuttalib da kuma Fatima ‘yar Hamza. Tawagar rundunar shawa sun ɗauki matakin bin sawun miyagun ayarin Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da nufin tilasta musu dawowa amma bayan da suka ɗauki matakin matsin lamba kan Imam Ali alaihi salam tare da ƙoƙarin razana matan da suke cikin tawagarsa, Imam Ali alaihi salam ya hane su, amma sai ɗaya daga cikinsu ya nemi kai hari kansa sakamakon haka. Imam Ali alaihi salam ya raba shi gida biyu da takwabinsa, lamarin da ya razana sauran ayarin ƙurayshawa suka tsere. Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya jagoranci tawagar ayarinsa har zuwa yankin Quba tare da tarar da Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa Haƙiƙa, ganin irin wahalar da Imam Ali ya sha na tafiya da ƙafa da kuma zafin rana musamman irin kumburin da ƙafafunsa suka yi sai da fiyayyen halitta Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi masa kuka saboda tausayawa sannan suka gudanar da shirin shiga birnin Madina cikin gagarumar tarba daga al'ummar Madina da mahajirai da tuni suka yi gudun hijira zuwa Madina. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد نصفي علي مرحب قد نادى أين علي أي وعمر بالسيف قد نصفي علي أحد والخندق والجمل وحنين كانت شاهدان لك يا علي